jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani shirin namu na manuniya to a yau za mu tattauna ne domin mu nuna ma al'umma bambanci tsakanin uwa da mahaifiya eh mana akwai bambanci domin na wani zai ci a me kake nufi kuma uwa da mahaifiya eh masu nazari sun nazarto cewa ba lalle ne wanda ta haife ka kuma ta zama ainihin uwa a gare ka ba shi yasa suka ce akwai mahaifiya daban akwai kuma uwa daban ganin haka ne muka gaito ɗaya daga cikin ɗalibai masu sanin makaman aiki a ƙarƙashin salinga tv domin mu ainihin zanta da ita mu ji ko za ta iya hararo mana wa cece uwa wa kuma cece mahaifiya domin al'umma su gane haka jama'a assalamu alaikum sunana zulaihat usman to malama zulaihat kin ji abin da na gabatar muna so ne mu san wace ce mahaifiya kuma wace ce uwa domin manazarta sun ce ba lalle ne wanda ta haife ka ba kuma ta zama uwar mutum wace ce mahaifiya wannan magana haka take kuma wannan maudu'i ne mai girma wanda idan mutum ya saka hankali ne kadai zai iya bambance tsakanin mahaifiya da uwa mm. saboda maganar gaskiya idan aka ce mahaifiya za a iya cewa ita ce wacce ta haifi mutum mm. ta ɗau ciki ta yi naƙuda sannan kuma ta haife shi to amma kuma ba lallai ne ta zamo kuma uwa gare shi kowace mahaifiya ce uwa ba kamar yadda na yi shimfiɗa saboda so da yawa za mu iya kawo ɗan gajeren misali hmm. akan sami mahaifiyar da ta haifaɗa. Hmm. amma daga ƙarshe kuma ba ita za ta rene shi ba hmm. ko kuma tana nan da rai da lafiya za ta iya haifansa ta mayar da shi to kun ga a nan gurin za mu iya cewa mahaifiya daban uwa daban saboda ne saboda tun da tambayan mahaifiya aka yi ba zan yi bayani akan uwa ba amma mahaifiya dai ita ce wacce ta haifi ɗa amma ba lallai ne ta zama uwa to wace ce uwa to ita kalmar nan wata kalma ce mai girma wanda ya wuce tunanin mai tunani saboda kalma ce wacce idan ka duba dukkanin addinai sun ɗauke ta da mahimmanci matuƙa sannan kuma ko a al'adance idan aka ce uwa sai ka ga cewa wata kalma ce wadda take da girma da daraja to darajan wannan kalma ne ya sa na ce maka ba kowace mahaifiya ce uwa ba amma ana iya samun mahaifiya kuma uwa mace ɗaya ta ɗauki wannan girman ta dauki bangaren ita ce uwa kuma ita ce mahaifiya duk ana samun mace za ta yi dauka wannan kwarai da gaske za a iya samun mahaifiya kuma ta zama uwa na za a iya samun mahaifiya ta zama uwa to amma kalma uwa kalma ce wacce za mu iya fassara ta a matsayin mace mai tarbiyya ita ce uwa mace mai tarbiyya wacce ta samu tarbiyya kuma take aiki da tarbiyya sannan kuma al'umma suke amfana da tarbiyyan da take da shi hmm. wannan ita ce uwa tarbiyya ta tsaya da tarbiyya ne a kanta ko a tana tana tarbiyyatar da sauran al'umma ne ita kan kanta tun daga farko ita kan kanta mai tarbiyya ce hmm. to ita ce uwa uwa ita ce mai tarbiyya kafin in je ga suwa take tarbiyya eh, to ita uwa ta kasance ita mai tarbiyya ce saboda cikin abubuwan da suke iya zama abubuwan da suke sa ta zama qualified ta zama cewa ita ce uwa akwai tarbiyyantarwa to idan ba ka da tarbiyya babu yadda za a yi ka iya tarbiyyantarwa na ɗaya kenan to ita uwa mai tarbiyya ce tana tarbiyyantarwa sannan kuma tana ba da training ko kuma tana saka yaro a kan wani hanya sannan kuma bayan ta saka shi a kan hanya sannan kuma ta kasance malama sannan kuma bayan kasancewanta malama sannan kuma ta kasance wacce take kawo canji bayan ta kawo canji daga ƙarshe kuma sai a sami al'umma ingantacciya to ina fahimci ki a nan eh, ɗaliba mai sanin makaman aiki zulaihat wane zulaihat usman yawwa a nan kina kokari ki gaya wa masu kallo ba za a iya samun malama ba sai tana da wani abubuwa guda uku mai tarbiyyatarwa sannan kuma malama sannan kuma ta kawo canji na gari misali ga al'umma dole sai ta samu wani abubuwan guda kwarai da gaske abin da yasa ni ce aka dole sai ta zama malama kenan kwarai wace irin malama ita ce ai uwar uwar yake nan dai da ake faɗi abin da nake nufi a nan shine ita uwa dole ya zama cewa tana da tarbiyya a kan kanta saboda ko da makaranta za ka ba za ka kai yaronka makarantar da malaman ba za su iya koyarwa na ɗaya ke idan uwan nan ta kasance tana da tarbiyya da kan kanta mm. to insha Allahu za ta iya tarbiyyantar da yaro ta hanyoyi da dama tarbiyya ta farko ita ce tarbiyya ta ruhi wanda idan tana da wannan tarbiyyar ne kaɗai yaro zai samu tarbiyya na ruhi abinda nake nufi da tarbiyya na ruhi ta ruhi shine tarbiyya ce wacce za ta gyara mishi alaƙa da dangantaka tsakanin shi da ubangiji ta yadda idan tana so ta koyar da yaro wannan tarbiyyar dole sai in tana da shi babu yadda za a yi ka zo ka yi tarbiyyantar da yaro akan cewa kana so ya zama mutumin kirki alhali kai ba mutumin kirki ba to tarbiyya ta farko ita ce ta ruhi wanda akan kira shi spiritual hmm. to idan yaro ya samu tarbiyya ta ruhi to an an gino shi da gini mai kyau an samu foundation mai kyau saboda asalin ruhin ya gyaru kuma ya samu wannan abu a gurin uwa ya samu ko da ba ita ta haife shi ba ko da ko ba ita ta haife shi ba inda muke so mu fito da abin eh ko da ba ita ta haife shi ba idan ya samu tarbiyyar ruhi din nan to idan ruhin nan ya gyaru to insha Allah za a samu abin da ake so hmm. daga wannan ta ba shi tarbiyya ta ruhi to shi ne sai kuma a samu moral saboda ruhin shi ya gyaru sai ta zo ta koya mishi um, moral abubuwa dai da suka shafi ɗabi'u masu kyau mm. kyawawan ɗabi'u wanda a um, um, islamiyya muka akan kira shi da husnul hulk mm. to wa'annan moral attitude idan mutum yana da tarbiyya ta ruhi to ɗabbaka moral attitude ko kuma ɗabi'u kyawawa ba za su yi mishi wahala cikin ɗabi'un kyawawa da uwa take koya ma yaro akwai ɗabi'u kada ka zama mai ƙarya kada ka zama mazinaci kada ka zama mai shaye-shaye to wa'annan ɗabi'u da take ƙoƙarin koya mishi idan asalin ruhin shi dama can bai da kyau bata riga ta koya mishi tsoron Allah cewa Allah ne ya halicce ka ka ji tsoron shi duk abin da ka aikata akwai sakamako akwai aljanna akwai wuta ka zama mutumin kirki to sai ta saka wannan foundation sannan za ta saka shi a moral yanzu sai mu samu wata bayan Allah ta haifi ɗaya ko sai aka rasa duk waɗannan karantarwa ko horaswan da kika ambata za mu kira ta mahaifiya uwa ko ko za mu kira ta mahaifiya ne kawai za mu kira ta kawai mahaifiya ne saboda ba ta yi aikin da Allah ya dora mata a kan ƙwarai da gaske ai idan har mahaifiya ta haifi ɗa ta ba shi tarbiyya yadda ya kamata mun tsaya a kan spiritual morally sannan sai ta zo ta ba shi tarbiyya irin na ilimi ilimi na zamani da ilimi na addini to daga ƙarshen al'amarin za a samu canji dama shi koyarwa abin da ake nufi da koyarwa duk abin da kake koyarwa kana fata a samu canji a kan shi wannan canjin ka riga ka yi tunanin wani irin canji kake nema wannan da kake koyarwa ya samu daga wani ɗabi'a zuwa wani ɗabi'a to daga wannan canjin ne za a sami al'umma nagartacciya saboda ni saboda ya canza daga kan ɗabi'u yana da ɗabi'u masu kyau sannan kuma daga ƙarshe aka samu al'umma nagartacciya sai ka ga duniya ga baki ɗaya an zauna lafiya masu kallo kuna tare da salinga tv a cikin shirin na mununiya inda muke tattaunawa dangane da abin da ya shafi bambanci tsakanin uwa da kuma mahaifiya wannan ya tuna mu wani abu da ya taɓa faruwa zai kai shekara goma sha biyar a lokacin ina aiki a wani gidan talabijin ina gabatar da wani shiri mai suna gari ya waye sai aka tsinci jariri jaririya mace ce da aka yar abu maza muka tafi gurin ni da hannuna na kwance buhun na ga jaririya ce domin an kasa zuwa kusa da gurin an gane buhu na motsi da alamun jinjini ina kuma zuwa sai na kwance sai na ga jaririya ce nan da nan mata kusan mata da to sai aka samu wata kawo zani aka lalaba wannan jaririn to ina tabbatar muku bari in yanke labarin a yanzu maganar da nake gaya muku wannan jaririya tana matsayin karatu na jina university ne sannan kuma wanda ta rike ta malaman asibiti ce ta rike ta ta zama uwa gare ta saboda ita ta rene ta ta tarbiyyantar da ita ta ba ta karatu ta kaza ta yi kaza ta yi kaza ita take kula da lafiyanta ita take kula da da suturanta ita take kula da muhallinta duk wannan abu ne da ya kamata ita ma malama ta zayyana mana saboda iyaye su ya kamata su ba ƴaƴansu wannan idan suna so su zama iyaye ba mahaifa kadai ba misali to kaga kamar yadda malama ta ce ne eh, wancan mata ko wace ce wanda ba mu santa ba ita ta haifi wannan yarinya ta yadda ita kaga tana nan dai a matsayin mahaifiyarta amma wancan mata ma'aikaciyar asibiti da ta rike wannan yarinya ta rene ta ta yi mata kaza ta yi mata kaza ta yi mata kaza har ta kai hurumi yanzu ta girma tana makaranta you know hurumin university to kaga ta zama uwa a gare ta duk da ba mahaifiyarta bane kin ga bambancin uwa da mahaifiya magana kenan kin kamar da kika yi bayani kenan kin gani ban tare numfashinka ba mm, wato ai kamar yadda na faɗa mm. ita mahaifiya daban ita ko uwa ita ce wacce ta reni ɗa mm. ita ce mai reno to renon nan da take yi ya danganta da wani irin reno ne mm. to shi yasa na ce uwa ta kasance ita ce mai tarbiyya asalin sunanta ke saboda me saboda idan ya zamana cewa ita take reno reno din nan in ya zama na cewa akan hanya mai kyau ne to in sha Allahu to yaro zai tashi da ɗabi'u na gari sannan kuma har a sami al'umma ingantacciya a cikin reno da uwa take yi maɗa akwai reno kala-kala hmm. akwai abin da ya shafi akan ce abin da ya shafi hankalin shi hmm. ko kuma ba abin da ya shafi jikin shi kaɗai ba a'a tattalin shi cewa a'a kada ya ji ciwo kada kuma wani abu ya zo ya same shi eh wannan yana ciki akwai raino wanda ya shafi abin da ya shafi hankalin shi wani ɗabi'a take saka mishi a cikin ƙwaƙwalwar shi cikin ɗabi'u shine na kawo akwai ɗabi'u kyawawa akwai halaye masu kyau wanda zai zama na cewa abin kwatance ko kuma abin misali a cikin al'umma sannan kuma bayan waɗannan ɗabi'u akwai hanya kamar misali a cikin ɗabi'u masu kyau akwai koyar da sana'o'i da sauransu wanda idan uwa ta gina ɗa akan wannan zai zama yana da dogaro da kai sannan akwai kuma ɗabi'u na ilimi wanda idan ya sami ilimi kuma idon shi a buɗe yake akan ilimi na addini da na zamani to insha Allah ba zai zamo barazana a cikin al'umma ba zai zama cewa hankalin shi a natse yake waje ɗaya duk abin da ya zo zai iya bambanta tsakanin ƙarya da gaskiya to ita wannan aiki ne na uwa kuma wannan uwa ita ce mai reno masu kallonmu kun ji da muka zanta da ainihin zulaiha usman inda ta yi mana bayanin bambancin mahaifiya da kuma uwa shi yasa zaka je an ce kai wannan ko yayi dace da uwa ta gari ko ta yi dace da uwa ta gari muna fata zaka tsaya ka kalli kanka shin ni mahaifi ne kuma uba za ki tsaki kalli kanki shin ni mahaifiya ce kuma uwa saboda akwai bambanci kin haifi ɗa eh, kin ɗauke shi wata tara har zuwa haihuwa fayin kin zama mahaifiya to sauran kuma tarbiyya da ake ba ‘ya'ya har girma a alfari da su wannan uwa ce kuma take iya yi ko kuma uba ne yake iya yi ba ainihin mahaifa ba ba ko kuma mahaifiya ba dole sai an haɗa mutum yana iya zama mahaifi kuma ya zama uba kina iya zama mahaifiya kuma ki zama uwa mun bar ku da wannan aya a madadin ja da ya sara mu da ku sai kuma ɗaliba mai sanin makaman aiki salisu umar salinga nake cewa a cikin da kallon salinga tv ana subscribing ɗin channels ɗinmu ana sharing ɗin videos ɗinmu ana liking ana commenting don gode gore da gaske